an kasa wato dare an kasa shi kashi uku wato silisi uku ne sai aka ce masu lissafi sai suka ce to in haka ne bari su yi lissafi da zamani sai suka ce to za a yi daga a ce bakwai takwas tara goma silisin farko kenan sai a ce sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu mana karfe mana karfe ɗaya karfe eh, sha ɗaya karfe sha biyu karfe ɗaya karfe biyu shine hudu ne so uku shine wato sulisi na biyu to na karshen wato daga biyu sai uku hudu biyar shida gari ya waye to uku nan Allah yana saukowa ƙasa saman duniya an ce ubangiji zai sauko wato wato zai yi magana a saman duniya sai ya ce ina wannan gaibu ne sai ce ina bayin da suke son rahama to wani zaka same shi yana kayamun laili wani yana istighfari wani yana hailala wani tana tamida galibi yan mata ba su damu da wannan ba suna can sun yi can da dare kuma an kwanta ana bacci babu babu askar duniyar nan cike take da rahama taskokin ubangiji ubangiji ce da zan baka abin da yake duniya a ɗauko abin da yake cikin najeriya a babu mutum ɗaya duka arzikin najeriya a bamu mutum daya allah ya ce daga cikin arzikin ubangiji a ɗauko abin da yake duniya gaba daya duniya gaba daya waɗanda a ce arzikin da yake g7 kama cire najeriya arzikin da yake cikin g7 su ne wanda suke best a duniya to allah ya ce duniya in zai ɗauka ya bamu mutum daya arzikin duniya kamar ka ɗauki allura ka soka a cikin teku ka zare shi ya rage wani abu to cikin taskokin arziki na ubangiji in mutum ya gane wannan ba wani bakin ciki da zaka yi zaki yi bakin ciki da wata saboda arzikin ubangiji zube ne falalan ubangiji zube yake saboda haka ubangiji yana saukowa zai saukowa to saman duniya yana cewa ina wanda yake son bukata ina wanda yake son lafiya muna son lafiya Allah ina wanda yake son kwanciyar hankali Allah muna son kwanciyar hankali ina wanda yake son ilimi mai albarka muna son ilimi mai albarka ina wanda yake son arziki mai albarka muna son arziki mai albarka ina wanda yake son wato ya zama mai imani muna son imani ubangiji ba ka ba to wadansu duka suna bacci